Akan Wenger ya nuna ɗansa ƙarra a kan ɗan wasan nan Pierre Emre. Halin da ake ciki yanzu, kulab ɗin na Gunners shine kan gaba a wasannin Premier League inda suka wuce Leicester da maki biyu, Manchester City kuma da maki uku. Borussia Dortmund na matakar ra'ayin ci gaba da rike dan wasan gaban nasu wanda ya jefa ƙwallaye 27 a cikin wasanni 27 a wasannin da aka buga na kakar bana. Don haka a shirye suke domin kin amincewa da zawarcin ɗan wasan da Arsenal ke yi. A cewar mujallar The Sun, a shirye Wenger yake ya zuba zunzurutun kuɗi har fan miliyan 42 domin sayan dan wasan kuma ana keta da zaton ya riga ya fara magana da club din. idan muka leka Chelsea kuma shugaban wucin gadin club din Gus Hiddink ya nuna matukar farin cikin sa ga John Michael Obi bayan bajintar da dan wasan ya nuna yayin da club din ya doke Crystal Palace da ci uku da babu a fafatawa da suka yi jiya Lahadi dan wasan asalin dan Najeriya ya fara taka leda ne a lokaci ɗaya da Sex Fabregas inda taka rawar gani musamman wajen nasarorin da club din ya samu. Hayden ya nuna matukar farin cikin sa da godiya ga Mikel Obi inda shi dan wasan yayi wasa mai bashi a kwarai a wannan wasan da kuma wasannin da suka gabata.